Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu da masu rarar mu barkan mu da sake saurare da ku a cikin sabon shirin Learning English a cikin tashar ta mai albarka Arewa ta TV. kamar yadda kuka sani masu mu da masu mu sunana ibrahim saleh kuma ni nake gabatar da wannan shiri na learning english a cikin tashin ta mai albarka arewa ta tv so akwai buƙatar a sanar da 'yan uwa cewa muna da ainihin wato group ah, na whatsapp na arewa ta ce wanda a masu mu da masu sauraron mu za su iya danna wannan link din da ke karkasan wannan video ɗin wanda zai iya linkin ɗinka ko kuma linkin ɗinki zuwa ga ainihin wato group mu na whatsapp daga nan kuma sai a samu karin bayani akan wasu abubuwa da kuke ainihin wato tambaya akan insha Allah ta'ala kada ku manta link din na karkashin wannan video din nan da muke yi a wannan lokaci insha Allah ta'ala so uh, kada ku manta a baya mun tsaya a ainihin wato darasi na 21 wanda insha Allah ta'ala yau za mu tashi akan ainihin wato darasi na 22 darasi na 22 a cikin darasinmu na 22 za mu yi magana akan ainihin wato kalmar cannot cannot mai kalmar cannot ke nufi a baya mun magana akan ainihin wato kalmar can wanda kuma muka zo muka bayanin cewa can na nufin iyawa wanda kuma kalmar cannot na nufin kai tsaye na nufin rashin iyawa gafarci rubutu na na rubutu da sauri amma zan ɗan yi kokarin ragewa good rashin iyawa good so da farko dai a masu kallonmu ina so na yi magana akan ainihin wato wannan kalmar cannot ita wannan kalmar cannot ana iya rubuta ta a ainihin wato yanayi guda biyu kuma dukkanin all accepted in english ma'ana duka ana amfani da su a cikin turanci kuma daidai ne idan ka rubuta za ka iya rubuta cannot haka ko kuma za ka iya rubuta cannot a haka za ka iya rubuta shi a haka can't da kuma cannot da yadda ka rubuta shi daidai ne wannan kant nan wani dan karamin digo na sama ana ce masa apostrophe ana amfani da apostrophe ne a lokacin da kike son ka nuni da cewa a kalmar a da son ka nuni da cewa ainihin wato harafin da ke tsakanin kalmar da take kafin apostrophe da kuma kalmar da take bayan apostrophe din akwai akwai akwai harafi guda ɗaya wacce ba ta nan zan ƙara maimaita magana da na faɗi ita apostrophe na nuni da cewa ko kuma daga cikin ayyukan apostrophe tana nuni da cewa baki ko kuma harafi da ke tsakanin a harafin da ya zo kafin ita ko kuma kafin ita apostrophe din nan da kuma harafin da ya zo bayan apostrophe din babu ita to saboda ka sai ka ɗauka wannan apostrophe din ka ɗaura ta a gurin kawai sai tafi gaba kida da kalmar ba tare da kafirta wannan kalmar da babu kafirta wannan harafin da babu shi ba ko kuma ce wannan bakin da babu shi ba so a nan gudu za a za a gani cewa harafi ne guda biyu babu akwai n wanda ke cikin nan gudun n da kuma o amma kuma wannan yan dinnan nan ba su kashe a cikin lissafi saboda already akwai yan guda daya saboda haka yan guda daya da yan guda biyu ne nan gudun to already akwai yan guda daya shikenan kawai yan dinnan guda daya dinnan zai riga zai yi amfani da zai aikin da shi wannan guda biyu ya kamata su yi amfani da shi shi kuma wannan o din nan an riga da an cire o nan a tsakankanin wannan n da t sai saboda tun da an cire o sai a dauko apostrophe guda daya sai a saka sai a cire wannan shi kuma idan aka hada shi baki ki zai baka me c a n apostrophe and t suka ce masa kant. so can't na nufin cannot yawwa so mun yi maganar cewa shi tun da kan iyawa ne shi kuma kant zai zama rashin iyawa so misali i a misalinmu na baya i can not come dirini da cewa ba zan ear zuwa Good. And number two, uh, I cannot, okay, I cannot borrow your money. I cannot borrow your money ba zan iya ran kudinka ba ran kudinka ba i cannot lend you my money i cannot lend you my money dire ne da cewa ba zan iya ara maka kudina ba yawwa I cannot lend you my money ba zan iya ara maka kuɗi na ba kada ku manta da wannan kalmar lend da kuma boro inda na ce shi boro aka yi amfani da shi a yayin da kai ke son ka karba kalmar lend akan amfani da ita a yayin da kai ke son ka bayar a gafarce ne i cannot come ba zan iya zuwa ba a maimakon ka ce i can come za ka ce i cannot come a lokacin da ba za ka iya yin abu ba rashin iya yin abu ba za ka iya zuwa ba i cannot borrow you money ba zan iya ara ma kuɗi ba za ka ga anan gurin ba sa kalmar mai ba saboda kawai anan gurin na sun nuna cewa kawai kuɗi ne nake magana ba wai kuɗin kowa ba za ka iya ba da aron kuɗin ah, kudin kamfani za ka iya ba da aron kudin yayanka za ka iya ba da aron kudin kanwa ka ko kudin kama amma nan gudun specifying in cewa kudin naka ne ba ba zan iya aran ba zan iya aran kudinka ba eh ba zan iya aran kudinka ba eh yeah I'm sorry I cannot borrow your money afwan it's the seven hundred cewa da kai ake magana afwan I cannot borrow your money ba zan iya aran kudinka ba I cannot lend you my money ba zan iya ara maka kudinka ba fa'idar wannan shine a gane kalmar cannot da kuma kalaman nan guda biyu boro da kuma lent a ina ake ainihin wato amfani da su so waɗannan abubuwa idan ka gane su to na daga cikin abubuwan da zai sa ka gane ainihin wato yadda turanci yake da kuma yadda za ka yi amfani da turanci ba tare da an samu wata mishkila ba ba tare da an samu wata matsala ba to saboda haka kada ku manta kuma again zan ƙara ba da wani sabon assignment ainihin wato wannan kalmar nan ta cannot a ƙara producing din ainihin wato some examples a wasu misalai a ƙara rubuta shi a ƙarƙashin wannan comment section ko kuma ce comment box a rubuta shi a nan domin mu ƙara gani domin mu tabbatar da cewa kuna ainihin wato gane darasin da muke ƙoƙarin mu ganar da ku insha Allah ta'ala saboda kada ku manta ku danna mana liking ku danna mana subscribing idan baka danna mana subscribing ba kuma a danna mana ainihin wato ƙararrawar sanarwa saboda duk lokacin da muka sa wani sabon video za ku kasance a masu ganin shi da wuri-wuri insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh